Wasu jama'a a wasu unguwanni na da magaran irin su dispensar da aliyaro da ma sauran unguwanni na kokawa da halin da suka shiga biyo bayan wani ruwan sama da aka tafka har ma yayi ambaliya a wasu wuraren sun yi kira ga hukumomi kamar haka. Kamun azumi da kwana kaɗan aka tara mu gidan barima suka ce za a kwashe gada ko za a yi salage na unguwa-unguwa suna ma Allah suna ma annabi yara gare mu a unguwan nan yanzu wannan in an kwana biyu na shi kenan sauro ya kama ya kama cizon yara kenan su yi haƙuri su zo su kwashe mana suka ce mana an kawo kuɗi daga turai mai ta aiko su sai tara mu a ƙofar baruma in sun ga dama yi in ba su ga dama ba kar Allah ya su kwashe ai annabi ya faɗi man amala ma sha'a lage masa duk wanda ya abin da ya ga dama insha Allah zai gama da abin da bai ga dama ba kin ga tashin hankalin da magani jiya wuyel kamar mai kuka kai kuka ma mun Allah da ya shiga wannan gada ce ta bulutso har yi tsakar dakunan ruwa ne da ya shiga duk wannan shara ciyawa da ya shiga wannan tashin hankali ga mu da yara kanana kuletsa wani katangogi sun zuzube mu muka ga ba halin gyara ba gare mu muna ta shan wahala muna kara meri mun yi mun yi mun tambaye su mun je mun ci dan Allah a taimaka a gyara mu gada ba a kwashe mu ba suna na hewu ya muke sha da yaran mu da komi dan Allah dan annabi diba dai ki yanzu wannan wahalar da muke diba ki ga wannan ruwa ne kin ganshi ne ruwa ne hada yake tun jiya muke kwalfa yaran zaka ga karewa cututtuka wannan zai da an kon biyo zabin cizon sabro cizon sabro zai yi yawa a gada ko ka ga gije gida bakin gida ne gak kuma wannan sabro in ya tashi yake gani a taimaka kawai a gaza abin da muke so mu da a taimake mu a matsayin babban gari kamar da magaram a ce yau hadda damana ta sauka ba zuwa ka ya shiga dodi ba muna bakin ciki kenan duk gidajen da suke bakin garin nan wanda zo daga gidan mauna mata mai har ta je cikin jidda kowanne ya hiri gidan shi da cike da ruwa gaba daya da dabbobi mu da kuma shalle ba ai banna ba amma ruwa ya muna illa ciki salgogi mu sun cika kuma gidajen makwabtan mu sun cika gaba da baya tun da aka samu ruwa a wajen muke muna bude kofar ruwa kenan matsayin mu a talaka kamata a ce magabata su ɗauki mataki akan jagorori wanda suke aka zaba da daidai aka yi wannan kyamfanin da zai Allah kadai sami zai. Sai dai daga nashi waje Dr. Bashir Sabo babban magajin gari na da'irar da magaran cewa yi ba kyalewa suka yi ba suna neman hanyoyin tasan lamarin duk da ma karancin kayan aikin da suke fama da shi. To lalle eh, an ruwa masu yawa kuma mun ji kukan mutane ban da wani shekarar yana jin babu shekarar da ba a yi aikin gada ba kuma mun duba mun gani in an yi aikin nan kamar gidan jiya ne noman guji ake galgadin da ake ba mutane na sabar zuba shara cikin gada mutane ba su barin shi to muka ga ko kaya shiga da yanzu akwai inda ruwa yake zuwa kunci kamar tafkunan nan in ba eh, tunis ba aka yi akwai matsala sosai sosai shi ne muka ga in kai aikin da dole ka saki iya da matsala yanzu kayan aikin da ke da kwai kamar wani fokilan haka babu shi a garin muna nan muna jira da dai ka gobe zuwa jibi in Allah sa mun sami sun zo za a samu duka wani wurin a tattone su abin da nake kara janyo hankalin mutane dama saboda guni irin wannan abu ba yau ba ba ba kullum hudu ba mutane ke a birgini kan hanyar a bar zub da shara cikin gadodi abu ne wanda in aka yi shi zai ma mutane illa lallai aikin mu ne ko ba haka ba mai kuma da gudunmu mutane tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger